muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara dan a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tana da babban malamin mu a sheikh abubakar imam bin kara Allah ta kasa garama a wannan yammaci na 24 ga watan ramadan hijira Nabi sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyya har yanzu muna naka tafsirin mu na tafsiru suratul baqara wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 167 fadin Allah ta'ala wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna yau za mu tashi farkon aya ta 168 فلن الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا Kafin na أبي تنبيه wanda da ya yi dogon magiya kan na amsa mai tambaya cewa ya halatta da rika amfani da tarbi wajen tasbihi ko askar ɗin da za a ce ka yi guda kaza na gode ai disikiri ne adadi ba ya wuce ɗari disikirin da ya wuce ɗari to ba annabi ne ya ce a yi shi ba ka duba duk hadisan da za ka bincika ba wani zikiri mai adadi da ya wuce ɗari sai dai mara adadi mara adadi ko zaka yi ko miliyan biyu amma kar ka kirga ba a kirga ba amma in dai adadi ka zikiri ne annabi sallama zai ce ayi kaza sau kaza annabi sallama bai taɓa bayar da zikirin da wuce kwaya ɗari ba sai dai uku bakwai goma hudu sha ɗaya talatin da uku sai dai irin wannan amma idan ka ga an ce da yawa mai abin da yasa aka ce ayi zikiri da yawa saboda za ka yi miliyan daya amma karka kirga kawai kai ta yi kai ta yi karka kirga amma kana ce ga zikiri dubu daya da dari daya da goma sha daya to waye fada bai fada shi wanda ya ce kai inda da za ka ce kawo hadisin da ya gani babu ba shi da kuma aya tun daga suratul fatiha ta kitabi zuwa min aljannati wan nas amma ba an hana zikiri da yawa amma in dai mai adadi ne saboda in ka ce za ka sa adadi to annabi ne ya koyar to shi kuma wanda annabi ya koyar bai taɓa wuce ɗari ba muna gane ha amma saboda za ka ta yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu Ba duk zikirin da kake za ka ta yi da yawa wannan baka kirga ba Allah ma zai baka lada ba zai kirga ba wanda ake yi da adadi kuma ka yi da adadi yanzu sai ibn istighfar ɗaya ce za ka yi da safe kai ɗaya da yamma wata addu'a mai tsayi a kudu bi kalimatin lahi tammati allati la yujawizu kullu barrin har zuwa ta ita kuma ɗaya ce a rana ɗaya Allah zai baka kariya ta da sihiri a kanta muna gane na san wani zai ba wani yau ba ba za ka zuwa za ka yi ta bincike ka samu wani hadisin da ya ce a ɗari da ɗaya in ba ka samu ba ka ta tabbata ko ka ce a yi a ce salati dubu ai salati ai kaza dubu salatin da kake miliyan ba ka yi amma kar ka kira amma in za ka kira to akwai iya adadin da za ka yi da ka shi salati ba a kira shi za ka ta yi manzana shi salama kana tafiya ka mai salati kana kwance kana ko da yaushe ne kai ta mai salati muna gane Allah ya sa mu da shi akwai injiniya shi tu kabiru fala na ko fala na ko falala ne to injiniya shi tuka dai zariya ya ko da qur'ani guda hudu a yi masa addu'a tare da iyayensa dukansu Allah idan iyayen sun rasu Allah ya sa aljanna makomansu shi kuma Allah ya ƙara arzikinsa ya ƙara masa imani ya sa aljanna shi ma ce makomarsa tare da mu daya sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu kudu mimma fil ardi halalan tayyiba a'udhu billahi الشيطان الرجيم Allah madauki sarki yake gaya mana abin da ya halatta mu ci da wanda bai halatta mu ci ba da hanyar da ya kamata mu bi da hanyar da bai kamata mu ba Allah yake ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya an kira annasu ɗin mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ta'ala wato daga ku ci daga abin da yake a bayan ƙasa abin da ke bayan ƙasa amma za ku ce zama da risifa guda biyu na farko ya zama halalan ya zama na halalle ma'ana shari'a ta halatta shi a tuwani. ma'ana ba haramun bane a ci shi a shari'a shine halalan iban ya zama mai daɗi mai daɗi wanda ne na iya karɓarsa akwai abin da a shari'a ya halatta amma kuma kai ba zai ba daɗi ba za ka iya ci ba muna gane ya halatta a shari'a a ci ko ya halatta a shari'a a sha amma sai ga wani baya sha ta bari ma misali da koko koko dai halalan ne Allah ya halatta a sha koko amma bakiman ɗinsa a wani wani ne wani da ka bashi ba zai iya sha ba muna gane to shi sa Allah ce ku ci na halali dan za ku ci ku ci abinci da shari'a ta halatta sannan ku ci abin da ya kasance kuma yana da tsarki yana da daɗin ci malam ya ce lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illahu yayin da Allah ya bayani cewa babu abin ta bisa cancanta sai shi wa annahu almustaqillu bil khalqi kuma Allah ya bayani shi ne kadai halitta shar'a yubayyinu annahu ar-razzaqu li jami'i khalqi sai Allah ya fara bayanin cewa shi ne mai azurta dukkan bayansa fadakara fi makamin imtinan wajen yi mana baiwa da ni'ima sai Allah ya ambaci annahu abaha lakum an ya'kulu mimma fil ard cewa Allah ya halitta wa bayi su daga dukkan abinda ke bayan ƙasa amma fi hali kaunihi halalan min Allah tayyiban sai ya kasance halal ne a wurin Allah sannan tayyiban mai daɗin ci ne a cikin rai mustataban fi nafsihi gaira dabin lil abdali wala lil uqul mana ya zama mai tsarki mai daɗi shine ya zama in ka ba zai cutar da jikinka ba sannan ba zai cutar da hankalinka ba sannan ce wa nahahum an ittiba'i khutuwati shaytan kuma Allah ya hada bayi bin hanyoyin shaytan wa hiya tara'iquhu wa masalikuhu shine hanyoyinsa da tafarkinsa fi ma adalla atba'ahu fihi ta hanyar da ya halakar da waɗanda suka bi shi to anan mu abin za mu ɗauka shi ne halalan tayyiban ma'ana ya zama halal ne a wajen Allah ya zama in ka ci ba zai cutar da jikin ka ba zai cutar da hankalinka ba amma abu ko da halal ne sai zama in ka ci ko ka sha zai iya cutar da lafiyarka ko hankalin ka, to ka ga wannan bai halatta ka ci ba yanzu wani idan ka ɗauko fura da ce kwana ɗaya ko biyu a dame a ajiye in ya sha sai ta sashi mai wani in ya sha in yana da ciwon siga sai ta sashi rashin lafiya to ka wannan mai halatta ya ci ba saboda zai cutar da kansa muna gane kuma an ce wala tulqu bi aydikum ila taharuka kada ku jefa kanku cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum alima muna gane malamai a ƙarƙashin wannan aya suna kawo wani hadisi daga abdullahi ɗan abbas Dan nuna cewa in dai mutum baya cin halali to Allah ba zai karba addu'arsa ba duk da za mu tattauna matsalar a wata ayar a gaba amma da tunda malamai na alalanta wannan aya da wannan hadithin to sai mu faɗa hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa tuliyat hadhihi al-ayatu inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam an karanta wannan ayar a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya kuma mutane ku ci daga abin da yake a bayan ƙasa wanda yake halali sannan mai daɗin ci da karanta wannan ayat fa qama sa'd ibn abi waqqas fa qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai an ibn Abi qas ya tashi ya miƙe ci ya cikin Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah li an ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wa ya ubangiji roƙon mun dan idan ne addu'a Allah ya rika karba fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallama ya ce masa ya sa ya kai sa'id dan abi waqqas yana cikin manya-manyan sahabbai sai ce atib mata'amaka ta kuma mustajabar da'awa ka tsarkake abin da kake ci ka rinka ci na halali sai Allah ya karba addu'a sai ce wallahi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa inna rajula la yadbifu la yadbifu luqmat al-haram fi jawfi yace zaka iya samun mutum ya dauki loma haram ya jefa a cikin cikinsa fama yutaqabbalu minhu 40 yawma saboda wannan lomar ba za a ibada ibadarsa ba ta kwana 40 muna gane wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin wa riba duk wani bawa da jikinsa ya ginu naman sa ya ginu ta hanya haram da kuma cin riba fannaru aulabihi wannan jikin ba inda ya cancanta sai mutar jahannam kuna gane ha imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mu'jam al-awsat sai da ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa najal al-qulubi wal hikam yace asnad a isnadin hadisin nan akwai abun dubawa ma'ana yana ishara zuwa ga hadisin bi inganta sannan imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mu'jam al-saghir sai da ita ma wannan riwaya shekul albani ya ce wannan riwaya da'ifiya ce jiddan daga tun da hadisin ya zama da'if jiddan ba za a kafa hujja da shi ba na kawo shi ne saboda malaman tafsiri na kawo shi su danganta shi da wannan aya sai dai wannan hadisin a wajen malaman hadisi hadisi ne da bai inganta ba muna gane ba misali Allah ya ce wala ko khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan malaman tafsiri sun yi kokari suna mana hanyoyin shaidan wanda daga cikin malamai suka ce hanyar shaidan shi ne aikin shaidan duk wani aiki da kasan in ka yi shi aikin shaidan ne to hanyar shaidan ne wasu kuma ce a inda shaidan din yake bi wajen halakar da mutane kai ma in ka bi ka ba hanyar shaidan wasu da cikin malamai suka ce a'a shaidan din ya tsara abu kamar ya ga hanyar shaidan ga hanyar Allah to kar ka kuskura ka ba hanyar shaidan wanda daga cikin malamai suka ce dukkan wani abu na saƙo. to hanyar shaidan duk wani sako da ka sani hanyar shaidan kuma Allah ya ce ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ba hanyoyin shaidan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaidan a gare ku makiyi ne bayyanannen maki bai bayyanar da adawa ibn jarir ibn tabari a cikin tafsirinsa sai ya tattara wannan maganganu da malamai cewa suka yi cewa kazali hanyar shaidan kazali hanyar shaidan sai ce wa hadhihi al-aqwal qaribun qaribu ma'ana mana waɗannan maganin wato sun yi kusa a ma'ana ba ba sashen wannan magana da sashen da suka ce aikinsa ne a sa ne duk wani laifi su ne hanyar shaidar to dukan kada maganin sun yi kaba da juna لأن كل قائل منهم قولا في ذلك فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان fi yi wa ko kowanne daga cikin su a cikin fasarar da yau khutuwatu shaytan to wato ya yi ne dan ya hana mutane bin hanyar shaytan in an ce Amadu, an ce fatu, an ce al-ma'asi muna gana to duk dai ana so karka ba hanyar da shaytan ya tsara غير أن حقيقة تأويل الكلمة amma an ce أنت ko أو guda ولا abin da ake yi shi ne abin da ke tsakanin kafafun mutum guda biyu yana daga nan ya mika ɗaya nan to wannan taka daga nan ya je nan ya takawa ya je da ne hutuwa muna gane summa tusta'malu fi jami'i afalihi wa turuqihi sannan ake amfani da kalmar a cikin dukkan hanyar da ɗan yami yabi da kuma dukkan abin da ɗan yake so a aikata da haka duk wani abu da yake da alaka da ɗan karkar sai sa in Allah ɗauki sarki ya ce inda shaitana kana da kuma adu shaitana da kuma adu shaitana lakum aduwwun lalle shaitan a gare ku wato maki ne fattakhizuhu وركيش أمثل مكي إنما يدع حزبه ليكون من أصحاب السعيد كتش أجنا كلا وأن كل يسأل الناس إذا من أم مترجهن أم مترجهن وألا بقي كسر كسر إن الشيطان لكم عدو يوم سند قوي لألا تاي إن الشيطان عدو لا تيني أما سيد الله إن الشيطان سيد لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد شيني ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين shi sa ba da gaske cewa shaidan saboda tsabarin kiyayyarsa ga ɗan adam saboda tsabarin kiyayyar shaidan ga ɗan idan ya gaba zai iya sa ka ba to ayyukan da kake yi na alkhairi sai zai sa ka rage misali yanzu kana yin sallar duha raka'a hudu to shi dan yaga zai iya hana kai na sallah raka hudu ba sai ya kokari ya dawo da kai biyu wata sai da kafa tunanin ɗan ne bi ma yayi to ya ƙaru azumin suka shawar da ake zuwa kawai sai ka dole mutum ya ce ai shi ba ya iya azumi shi ne azumin nafila ne ba ya yi ba ka yanki ya ake ne ne na kwana talatin ka ga na kwana talatin ne saboda me saboda dole ne to amma shi da ya gaba da shi baya so ya samu wannan tunda abin da malamai ke ambata shi ne in kai aiki Allah ce man ja'a bil hasanati lahu ashru amsalha in kai aiki za a ninka ma gida goma da aka da kai Ramadan wata daya in aka ninka ma shi gida goma kaga kana da wata goma da za a baka aikin wata goma kenan kana azumi haka ne ko to sannan in kai guda shida na sitta shawwal su kuma sau goma kaga ya zama guda sittin za a rubuta ma shekara guda kana azumi amma shi ɗan sai bai baka kai na ramadan saboda na ramadan da baka san in ka ƙi hukuma za ta aiki a kanka in dai akwai hukuma ta musulunci za a kira ka ka yadda wajibi ne na yadda wajibi ne to kana nan a musulunci amma wannan rashin yin da kai kuma dole za ka mataki a kanka muna gane amma wannan da ba abin da za a yi masu iya hana ka manzala salama ya ce duk wanda ya azumi na rana ɗaya kuma Allah ya karba to wannan bawan sai Allah ya raba shi da wutar jahannama tafiyar shekara saba'in amma sai shi ɗin zo ya hana kai wannan azumi saboda mai da ba zai iya sa ka samu mutu bari ya hana ka kusantar Allah shi sa duk wanda zai yake dole sai ka dage da yin ibada kuma kana so ka kula da farilla duk wanda yake so ya kula da farilla to dage da nafila duk mai sun isa idan ka samun jam'i a masallaci to ya lizumta wa kansa duk nafilar da ake yi kafin sallah zai je yi ta kafin liman ya zo kaga ai ba zai yi nafila kuma ya fita ba muna gane to kuma kai nafila yanzu ka zo sallah azhar sai kai nafila a biyu sai ka zauna to wannan zaman da kai kafin liman ya zo lada ake rubuta ma lada ake rubuta ma har liman ya zo to kaga duk mai kokarin ya samu nafilar da ake yi kafin sallah ko yana san ana gama sallah kuma ya samu nafilin da ake yi bayan sallah to ka san wannan ba zai taɓa yadda jami ya wuce shi ba shi sa Allah ɗauki sarki a cikin hadisul qudsi ya faɗa yace babu abin da bawa na zai kusance shi zai kusance ni da shi sama da abin da na wajabta masa na farlanta masa ɗaya kenan na biyu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafila kaga bayan yayi farilla kenan hatta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi bihi sai na zama jinsa na na zama hannunsa na zama kafarsa na sai na zama ganinsa sai na zama sai na zama kafarsa sai na zama malamai suka ce abin da ake nufi ba zai taba ba sai abin da Allah ya ce taba ba zai ji ba sai abin da Allah ya ce ji ba zai dauka da hannunsa ba sai abin da Allah ya ce dauka ba zai taka ya je ko ina ba sai inda Allah ya ce yake to amma sai ka samu wadansu daga cikin masu aqidar wahdatul wujud ko yan faida sai su rinka cewa wannan hadisin yana nuna cewa mutum zai iya zama Allah tunda kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah ya zama jinka wa basarahu alladhi yabsuru bihi ya zama ya zama ya zama ya zama jinka wa yadahu allati yabtashu biha da hannunsa wanda yake jamka da shi wa rijlahu allati yamshi biha wai daga nan mutum ya canza ya zama Allah kaga wannan aqida ce ta wahdatul wujud wannan aqida ce da ba daidai ba abinda da ake nufi kada mu hanyar shedan sai Allah ya ce inna ma ya'murukum bis-su'i shi shedan yana umarta ku da mummunan aiki muna gana yana umarta ku da mummunan aiki wal fahsha da al fahsha as-su'u zai iya daukar shirka zai iya daukar al-kaba'i ma'ana yana zai yana yana yana umarta ku da mummunan aiki wal fahsha da al fahsha ibnu atiya a cikin tafsirin sai ke cewa abinda ake nufi da al fahisha shine duk abinda Allah ya nuna da shi shine al-fahsha kira al fahisha da yare da haka duk wani aiki mai muni a musulunci shi ake kira da alfasha a wani lokaci kuma aka keɓe alfasha da zina aka keɓe alfasha da luwaɗi ko lesbian duk wanda suna shiga cikin alfasha muna daya sannan Allah ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu sannan shi din yana umarta ku da ku ringa faɗi game da Allah abin da ba ku da sani a kansa shi sa ibn qayyim a cikin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yake cewa Allah madauki sarki ya faɗo ta aya cikin suratul a'raf sai ya faɗi manyan laifuka guda biyar dukkan su manyan laifuka ne amma na farko shine karami sai na biyu sai na uku sai na hudu sai na biyar أنا ما الله تقول إنما حرم ربي الفواحش من حرم ما ما ما قال من حمام saboda shi al'ifmu yana da alaƙa da tsakaninka da ubangiji amma albatu yana da alaƙa da tsakaninka da halittun allah da haka ko ka roƙi allah ya yafe ma kuma dole sai mutane sun yafe ma shi sa za a cikin shurutu tauba tauba da ke cikin al'akari da kuma littafin imamun nawawi na riyadu salihina kaga imamun nawawi ya ƙara da cewa an akwai haƙƙi tsakaninka da wani bawa to bayan ka cika wannan sharɗin guda uku annabi alama fata wanniyatu an la yaqud ila dambi wa an yatrik al ma'siya su ne guda uku cewa yana da haƙƙin shi ma sai an yi imani da shi waye waye dora mai wannan bane shine Allah da aka ce wa atiqu allaha war rasula ma'ana ku bi Allah ku manzon Allah da ya ayyuhal ladina amanu atiqu allaha wa atiqu rasula kaga Allah yana da haƙƙin amai da'a a bayoyinsa kamar yadda manzon sai baki da haƙƙi kuma amai da'a shi gaina a ba hadisinsa shi sa yace wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ko anan ba shirka kai da Allah ba domin kana kana imani da Allah ne a matsayin ubangijin ka ubangiji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kai imani da Allah ne a matsayin ubangiji kai imani da manzon sallallahu kuma matsayin sa na bawan Allah muna gane ha to duk wanda ya shirka duk wanda ya shirka kada ku yi shirka da abin da Allah bai saukar da hujja a kai ba Allah bai saukar da hujjar a hada shi da wani ba Allah shi kadai ne a cikin komai ina fata mun gane sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu sannan kuma a wata ayar cewa kar ku ringa faɗar abin kar ku ringa faɗar abin da ba ku sani ba game da Allah in za ka magana game da zatin Allah sai da nassin aya da nassin hadisi in za ka magana game da addinin Allah sai da ilimi da wajen Allah daga ilimi da wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da jahilci ake magana kan addini ko da mun kana ganin yayi ba kyau muna gane wani sai ce Allah ya ce tashi ki taimake ka tare na ya faɗa ya ce tashi in taimake ka wannan magana Hausa ce mai kyau amma kaka danganta wa Allah ita saboda Allah bai faɗe ta da wannan tsarin ba shi ta bige gaba inda Allah ya faɗi wannan domin Allah a cikin kudurarsa yana taimakon waɗansu bayan sun yunkura sun nema sannan Allah yana taimakon wasu kuma suna zaune a gidansu mutum yana zaune a gida sai a zuwa ce mai ya kama aiki a waje kaza to na ina ta shi me yasa Allah yake yin haka saboda Allah madaukin sarki yana da iko akan komai Allah yana da iko akan komai wani za a ga iyayensa ne suka tara mai dukiyar ya taso ya ganta ba wani motsi ne muna gane akwai maganganu da yawa da za ka yi a ce wai Allah ne ya faɗa to duk magana da za ka ce Allah ya faɗa to sai Allah ɗin ya faɗa sannan ya za ka faɗa yanzu ba ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ce wannan hadisin bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa tana da kyau ba wa karanta wannan a littafi wannan hadisi za ka hanyoyin da bai inganta ba amma sai a ce ma'anarsa tana da kyau kamar magana cewa tashi in taimake ka magana ce mai kyau ka tashi Allah ya taimake ka magana ce mai kyau amma shi Allah ne faɗa ka muna gane ba a danganta wa Allah magana sai magana da ya faɗa ba a danganta wa manzon Allah sallallahu sai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to balle kuma ka zo ma ka faɗi magana kuma da ba ta da kyau ko ka ringa faɗar addini da ra'ayinka ka ringa cewa za a iya yin kaza za a bar shi isa duk malamin sunna mai tafiya akan gaskiya baya jin tsoron ya faɗi magana a gaban ɗalibansa ɗaliban ce malam wannan magana tana ina ɗayan biyu ne maganar nan tana cikin littafi kaza maganar nan na rike da karanta ta ba zan iya tuna littafin da take ba kaga na sai a je a shiga duba don ya zanto a sami ne muna gane na akwai wata magana da dr bashir ali umar ya taɓa yi wannan magana ta ja mai kima wata rana ya ce ku je ku karanta abu kaza cikin littafin ilamin muwaqqi'in ar-rabbil alamin yace amma ba karantawa ne ba yadda tsarin littafin ya kalla nake ganin cewa akwai magana a ciki kuma Allah ya tofi waɗanda suka je suka duba kuma suka ga magana a ciki amma sai kansa adalci ce ba karantawa ne ba kuma na fitar da darajar sama dama a matsayin da na malami da aka abuwa da yawa da musamman ba zai karanta ba akwai magana da ba karanta ba akwai magana ba da za ta zo kawo ta ka ta amma kuma sai kawo ta ba daidai ba to inda illa take in an gyara ma to ka karba muna gane kar ka ce an da shekul islam a garin ikara ba wanda ya sai magana yi, wanda za su yi magana suna nan da yawa wanda za su yi magana a cikin kuskure suna nan da yawa kai ne la'alla shi ne yi rufe da kuke ganin cewa ba wani dole sai kai amma wani ma yana da karatu ba san yana da shi ba Allah ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne nuna mana malikin shaytan a hadisin da muslim ya rawaito yace dukkan dukiyar da na ba wa dan adam to wannan halal ce a gare shi yace kuma na halicci bayina akan addini wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a wanda suka bi wato waɗanda ya zanto cewa ba su bi abin da Allah ta'ala yake so ba malam yace wa idza qila li haula'i kafara idan aka ce da kafiran nan daga cikin mushrikai ko bi abin da Allah ya saukar to sai su ba da amsar da ba ita ya kamata su bayar ba shi sa Abdullahi da Abbas aka rawaito daga gare shi ta hanyar Ibn Ishaq kamar yadda yake a cikin sira ta Ibn Hisham sannan ibn abi hatim ya kawo wannan magana ta abdullahi Ɗan abbas cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wani gudawa zuwa ga addini sannan ya kwadaitar da su game da addinin musulunci da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda ila al-islam wa raggabahum fi wa haddarahum adab Allah wa ni'matahu manzala sai salama ya kira yahudawa zuwa da musulunci ya nuna musu ya kwaɗaita musu musulunci sannan ya tsoratar da su azabar allah da kamun allah mana azabar allah da fushin allah faƙala lahu rafi ibn kharija sai wani ana ce rafi ibn kharija daga cikin su sai ce da shi da malik ibn auf sai suka ce bal nattabi'u ya muhammad wajen na ma wajadna alayhi aba'ana suka ce ya annabi muhammad mu ba za mu bi ka ba abinda kace mu kuma ba za mu ba mu iya abinda ka samu iyayen mu yi shi zamu sai sai ce fahim kanu a'lamu wa khairan minna waɗannan sun fi mu alkhairi sun fi mu sani ma'ana har annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi ma sun fi shi sani sun fi shi alkhairi to shi ne sai aka saukar da wannan aya muna ganewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su ku bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na daga alqur'ani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyarwa qalu sai su bayar da amsa cewa bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana bari dai za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kansa shi za mu yi kalmar alfaina tana nufin majanna da haka abdullahi da abbas zai fassara kamar yadda yake a cikin a tafsirin ibn abi hatim abdullahi da abbas wata rana nafi ibn al-azrad ya tambayi abdullahi da abbas game da ma alfaina kalmar ma alfaina sai abdullahi da ba ce ai ma'anar ta shine wajanna ba na. muna gane to shine sai nafi ibn al-aqrab ya tambayi ah, abdullahi da abbas yace wa hal ta'rifu al-arab dalika yanzu laraba sun san an ce ma alfaina ana nufin ma wajanna fa qala na'am sai abdullahi da abbas yace eh yace amma sami ta kaulan nabi ga ibn zibyan wai baka ji baitin nabi ga ibn zibiyan? فعصروه فألفوه كما زعمت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد كذا نقول فألفوه فوجدوه معنى تاي tsammaninsa sai kuma ta same shi kamar yadda take tunani tis'an wa tis'ina casa'in da tara lam tanqus wa lam bata ƙaru ba bata ragu ba ma'anar shi ne fa'alfau ai ko fa wajadahu muna gane ha muna gane ha fa alfahu kaga fa wajaduhu ko fa wajadahu ma'ana ma alfaina ma wajadna shi ne kalu ballanta bi ma alfaina alaihi a ba'ana za mu ga abin da muka samu iyayenmu a yi. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalau kana aba'uhum shin ko da iyayen nasu sun kasance ne wasu malaman sun ce wannan mahun din za'ida ce abin da ake nufi a kana aba'uhum shin iyayen nasu sun kasance la yaqiluna shay'an wa la yahtadun muna gane wannan mahun din za'ida ce kada sai ya zama kai alau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la dole shin ko da iyayen nasu sun kasance ba sa iya hankalta komai su fahimce shi wala ya ta duna sannan kuma ba sa kan shari'a sai su ce za su bi iyayensu yanzu ko da mahaifinka bai fahimci daidai game da addini ba mahaifinka ba a kan shari'a yake ba sai ka ce za ka bi shi to daga rana ka su, muna gada ai karka zama dan cikin inna wa jalla aba ala ala umma cewa mun samu iyayen ba akan wani addini ba ka tafi za su da su mu koyi a'a yadda ake addini kawai Allah ya ce annabi ya ce akan fahimtar sahabbai in baban kai na yin addini haka sai ka bi shi ku ci gaba da yin addini haka amma shi ba yin addini a kan haka kila yana yin wadansu abubuwa da yake bida ne sai ka je ka biya masa ba za ka biye masa kuma wannan baya daga cikin ka saba masa biyayya iya yi wajibi ce amma duk wata biyayya da ka sani kuma wanda ta Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da iyaka duk wanda zaka yi da'a sai ya zama cikin yi masa da'a ba za ka saba ma Allah muna gane sai ya zama cikin yi masa da'a ba za ka saba ma Allah amma in ya zama cikin yi wa mahaifinka da'a za ka saba ma Allah to a nan gurin mahaifinka sai dai ya haƙuri muna gane Ana sai dai hakuri in ban manta ba sa'ad ibn abi waqas ko wani lokacin da musulunta mahaifiyarsa ta ce ba za ta ƙara cin abinci ba har abada da karshe ce ya mahaifiyata inda kina da gari to a shi kuma ya ce a saba wanda ya fi shi kaga ba za a mai da'a yanzu misali da gwari-gwari mahaifinka ana tashi da safe sai ya aiki da kasuwa cewa maza je kasuwa ka siyo mun abu kaza da abu kaza mun gane nan kana fitowa za ka tafi sai yayan ka ya ɗauko wanki ya baka ce wanke mun wannan yanzu kaga dole yayan ka ya haƙura dole yayan ka ya haƙura ka tafi kasuwa ko ba wai ka na shi bane a'a ai ya kawo aiki ne a lokacin wanda ya fi shi ya ce ga aikin da za a yi kuma shi ma yayin kamata ya taya aka yi wahi ku biyayya a wajen zuwa wannan kasuwa wannan ya yi daidai to ka gwada ai a dan adam kenan balle wannan tsakanin ubangiji ne da bawa shi ma ya kamata ya taimaka ma kai wa Allah biyayya amma kar kai ka bai rashin kunya ka ci mutuncin sa a'a wannan saban ne kadai kada kai wannan saban ne kadai kada kai muna gane da ka ba a nuna addini da iyaye ana auna addini ne da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina fatan gane Allah ta'ala shi ne sai Allah ya ce wa masalul ladina kafar misalin waɗanda suka kafirta wajen kiran gumakansu da ababen bautarsu kamar falin ladin yal'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a kamar mutumin da yake daga sauti ne yana kiran wanda baya gane komai baya jin komai baya gane komai illa du'a sai kawai kiran wani da'an da kuma sowa sowa shine ihu ko yau sai ka kadai ke iya ji shi sa ba suke kafa hujja da cewa a gurin kamar mutumin da ke kiran dabbobi ne in ka kira dabbar ka kira ta abinda take ji kawai kiran da kake mata da kuma ihun da kake mata da za ka ci mata durkusa ba lalle ba ne ta gane sai dai kila ce amfani da lafazin don ka saba gaya mata ta tana yarinya da za ka ɗauko sabuwar maganar da baka taɓa gaya mata ba gaya mata ba da ta ba da ta to duk wanda ke kiran wani gunki wani abun bauta wannan abun ko da wani yi ne ko kabarinsa kake zuwa ka roƙe shi bal ma Allah ta yi baya ji in ka kira in tasma'uhum in tad'uhum in tad'uhum sa'a fastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba sannan wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sannan rana ranar kiyama kuma za su kafirce wannan shirkar da kuke yi da su muna gane ba da haka misalin da ke kiran wani Allah ba Allah ba kamar misalin mutumin da yake daga sauti ya yal'iku iya daga sauti ma la yasma'u da irin sautin da wanda yake kira din baya jin komai illa du'a'an wani nida'a face sai kiran kawai da yake masa da kuma ihun da yake masa to Allah zai siffanta wannan abin da ake kira a matsayin ba sa jin komai sai Allah ya ce summun bukumun umyun malamai suka ce summun anan khabar ne umyun ma khabar ne summun khabar bukumun khabar umyun ma khabar ne to ina ma ina ina ina muftada yake malamai suka ce muftada din kaddara shi ake hum summun kaga hum muftada mun khabar hum bukmun hum umyu su din bebaye ne kurame ne makafi ne mana ba sa ji ba sa gani kun je kuna kira su kuna ta musu amma Allah yana ji yana gani dan ya ce laisa ka mislihi shay'un ce ba abin da ya so ya kama da Allah sai ce wa huwa samiul basir Allah bai ji ne mai gani ne Allah ya ce man yasha illahu yudlil duk wanda Allah ya so sai sai batar da shi amma wa man yasha ya ja'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya so kuma sai dora shi akan tabarki madalici Allah ya dora ma tabarki madalici sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya kira mumine ce ya ayyuhal na amanu ya waɗanda kai imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada ɗan abubuwan da muka azurta ku da su na halali Allah ya ce wa shukuru lillahi sai ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku ya baku abincin da za ku ci in kun kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance da shi shi kadai kuke yin bauta ya ku mutu ya wannan aya ta umarce mu da mu ci abinci mai daɗi mai tsarki muna gane shi sa ka samu gardawa sai za ga gardawa suna da kwaɗayi suna da son cin abinci mai daɗi ka san gardi ga cin abinci mai daɗi ga kwalliya ga kuma maganganu kala kala ko ba haka ba ne akwai maganganu kala kala amma akwai kwalliya dan gardi zai iya sama dubu talatin arba'in ya sai ma hula zai iya sai ma shadda ko talauci muna gane ganewa yana daga cikin ɗabi'ar su aka ka ci mai kyau ka sha mai kyau amma yanzu kuma kuma su karatun ƙur'ani amma ta ka social media ba wanda ake zagi su su ba su da aiki daga karatun ƙur'ani sai cin mai kyau da shan mai kyau sun ce su suna cin mai kyau ne saboda duk cikin ƙur'ani bayan inda aka ci abinci a ci abinci mara kyau ina nan gashi Allah ya ce ulumin tayyibati mara zakanaku. can ya ce falyanzur ayyuha aska ta'ama ko ba ka ba abinci mai tsarki mai daɗi tunda sun fahimci qur'ani to sai sun sami mai tsarki mai daɗi suke ci muna gada adam wanda yake karanta maganar Allah ya haddace akwai wanda ya kamata ma a kula da shi sama da shi akwai wanda ya kamata a ba jin daɗi a duniya sama da shi to canjawar da aka yi aka ji aka rinka ba masu yaren turanci jin daɗi ne da duniya ta rikici bayan da za al'umma ta dawo kan daidai sai an zo ana girmama wanda Allah ya ce a girmama muna gane a duk cikin malamai malaman da suka kowa daraja su ne malaman da suka yi haddan qur'ani suka san malai shi wannan sun fi kowa daraja sun fi kowa kima kuma kullum na faɗa kadar da da ke ganin su da aramomi a sangayin su wallahi da yawan su Allah bai nuna musu duk duniya ba ne haka don su zauna su kare wannan alkur'ani don an da an nuna musu duniya su sa rigar dubu ɗari biyu su sa motar miliyan biyar su gina gidan miliyan hamsin kuma allah ya ba su wannan damar to ajiye ƙur'ani za su siyo wani wuri amma sai allah ya ajiye su a nan wurin don su rike alkur'an ba wai ƙur'anin ne kaɗai zai burge ka da su ba ba wai tilawa ba komai sai an gaya ma shi a cikin littafi a cikin ƙur'ani in garbi ya ce ma abu kaza kaza ne a qur'ani kai ka yadda ka ce sami'na wa ata'na muna gane yanzu garbi idan ya ce ma hunalika a cikin alqur'ani guda tara duk tilawa ka ba za ka wata goma ba in ya ce ma khalidina fiha abada sha ɗaya ne ba za ka kawo ta sha biyu ba haka ne in ya ce ma abu kaza biyar ne to ba za ka kawo na shida ba in kuma zai ce ma abu kaza guda ɗaya ne muna gane ha wallahi ba za a kawo nabi ba saboda fahimta da Allah madauki sarki ya ba su to shi sa su sun fahimci wannan aya sosai Allah so yake zaka ci abinci ka ci mai daɗi na halal sai dai Allah bai hori ba ba to sai kai maneji da mara daɗi shine kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah sannan ku gode wa Allah in yi muku ni'imar abincin ya ba ku ci wata rana sai na bakar da sai na umar sun fito suna jin yunwa sai sai game da annabi sai salama ya ce shi ma abin da ya fito da shi kenan suka tafi gidan wani daga cikin sahabbai aka yi musu yanka aka ba su abinci suka ci suna cikin cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wannan abincin lokaci wallahi rana alkiyama ni'ima ce sai Allah ya tambaye ku game da wannan ni'ima duk abincin da kike ci abu da baki ka gana ganin ka ci badas to sai Allah ya tambaye ka wannan ni'imar da Allah ya ma ita ta ya ka gode wa Allah shi ne wasu lillah in kuntum iyyahu ta'budun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wani hadisi da ke cikin muslim a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mai sarki ne baya karbar abu sai mai sarki. وإن الله أمر المؤمنين بما amara به المرسلين Allah ya umarci mu'mine da abin da ya umarci manzanni da shi domin Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku taron manzanni ku ci daga dada dan abinci na halali ku yi ayyuka na gari inni bi ma ta'maluna alim ni masani ne game da abin da kuke aikata su ko mu'mine ya ga musu wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum muna gane ha to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum mutumin yana tsawaita tafiya kaga tafiya ɗaya ne daga cikin dalilan da yake sa a karba da mutum haka ne ko ba haka ba yutilu safara istifhamu ne amma akwai ta'ajjub ma'anarsa kaifa yustajabu lahu shi a ganin ibnu ibnu rajab al-hanbali ba dukkan abin da kai bane dan kana cin haramun Allah ba zai karba ba muna gane a wani lokacin Allah ya na iya karɓar ayyukanka na iya karɓar addu'arka amma kuma wancan zunubin naka na cin haramun kuma yana shi sa abin da nake so da ce wasu malaman sun tafi gaba da akan cewa duk mai cin haram ba za a karɓi ayyukan ba za a karɓi ibadarsa ba amma waɗansu kuma sun tafi akan cewa a'a cin haram ɗinka daban sannan kuma addu'arka daban a iya karɓar addu'a amma Allah zai kama ka a ranar alkiyama da wannan haram zunubin na wannan haramun da ke shi ina fatan mun gane wannan shine abin da malamai suke cewa su mu fahimta game da wannan aya ka iya yi kana cin haram kai sallah a karba kai azumi a karba amma zunubin ka na cin haram yana in ka mutu wancan maganar malamai kuma to ba za a karɓi addu'a ka ba ba za a karɓi ibada ka ba wannan dukkan magana ce da malamai suka faɗa kuma wannan shine karshen tafsirin mu a yau wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh